Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ƙasar Nijar ta bi sahun sauran ƙasashen wajen gudanar da ranar 'yancin aikin jarida ta duniya yau uku ga watan Mai. a yau aka rantsar da mambobin kwamitin da aka ɗora wa alhakin bincike a kan arangamar tsakanin ɗalibai ta goma ga watan afrilu da ya gabata a game da canjin yanayi da ake fuskanta kwanan a yamai za ku je bayanin wani kwararre a fannin yanayi Shirin musamman na yau zai kai mu a maraɗi domin kawo bayani a kan cutar gudun dawa da ke haddasa mutuwar yara sabbin aihuwa zuwa shekara biyar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, yau uku ga watan Mai ranar walwala aikin jarida ce ta duniya. a Nijar ana gudanar da bukukuwan wannan rana ne a ƙarƙashin taken kafafen yada labarai masu samar da zaman lafiya. Ma'aikatan kafafen yada labaran sun gudanar da shirgulla a gidan jarida a nan Yamai. A cikin jawabinsa, shugaban gidan jaridar Ibrahim Haruna ya dawo akan yanayin 'yancin aikin jarida a Nijar a halin yanzu. Yanayin baiwa 'yan jarida 'yanci a cikin ƙasarmu ya kasance abu ne mai ɗaura kai. A yayin da magabata suke shimfiɗa dokokin baiwa 'yan jarida 'yanci a wani ɓangare kuma 'yan jarida suna fuskantar barazana a cikin aikinsu. Musamman a lokacin tarzomar da ta ɓarke ga ɗalibai mun samu waɗansu faifan bidiyo da yake tayar da hankali na rashin girmama 'yan jarida daga shaman tsaro. Wannan kuma duka yana cikin irin halaye halayen 'yan siyasa. Darasi a nan yaya a ce gwamnatin da take tunƙaho da kafuwa a kan mulkin demokaradiyya kuma suka ce za su tabbatar wa 'yan jarida walwala amma sai dai gashi ba haka ba. Alhaƙiƙanin gaskiya alƙaluman da RSF ta wallafa ya tabbatar da kuma bayar 'yancin 'yan jarida a cikin ƙasar Nijar. RSF vient de confirmer la régression de notre pays en matière de liberté de la presse. Hukumomin sadarwa sun bayyana cewa duk da yake Nijar ta sha baya da maki tara, Nijar na da matsayi na girmamawa a cikin rahoton kungiyar 'yan jarida ta Reporter San Frontier. Wato mataimakin sakatare janar na ofishin ministan sadarwa ya bayyana cewa daga shekarar dubi da goma zuwa yau ƙasar Nijar ta ci gaba da maki 100 yayin da tabbar matsayi na 169 zuwa matsayi na ɗari wato zuwa matsayi na sittin da ɗaya a jerin ƙasashen duniya a shekarar dubu da goma sha bakwai ga dai sani abdu sakataren ofishin ministan sadarwa da ƙarin bayani Mun ɗauka a cewar 'yan jarida suna gudanar da ayyukansu a cikin walwala, gani yadda aka samar da dokoki tare da dukkanin waɗansu waɗanda abin ya shafa, musamman ma dokar da ke hana kulle ɗan jarida a gidan kaso da shugaban ƙasa ya saka wa hannu. A daya ɓangare kuma ofishin ministan mu ya kafa wani kwamiti a watan Fabrairu, kwamitin da ya yi bita akan dokokin sadarwa da zumar aiki da su a cikin sabon salon tafiyar aikin aikin wajen baiwa 'yan jarida cikakken 'yanci da kuma bunƙasa a fagen ayyukansu. d'améliorer les conditions d'exercice de la liberté de la presse au Niger et de professionnaliser davantage le secteur. A daura da shargullan wannan rana ta walwalar aikin jarida ta duniya, 'yan jarida da magoya bayan kungiyoyin fararen hula sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da walwalar aikin jarida a Nijar. Ina ganin cewa har yanzu akwai saurina na akaba. Bai kamata mu tagume hannuwa ba mu ce wai magabata su ba mu wannan 'yanci. Mu ne ya kamata mu yi tsaye tsayin daka mu yi gwagwarmaya domin tabbatar da wannan 'yanci. Ya kamata kafafen yada labarai su taimaka wa 'yan jarida su ba su albashi mai kyau domin su gudanar da ayyukansu yadda ya dace. A cikin ƙasa akwai waɗansu ma ba su yarda da wannan 'yanci da ake baiwa 'yan jarida ba. Sannan kuma ba mu kai ga waɗansu bayanai na gwamnati. 'Yan jarida sun taka muhimmiyar rawa wajen girka demokaradiyya kenan ya kamata a yi duba a gare su. Kuma da fatan shugabannin gidajen kafafen yaɗa labarai za su samu cikakken 'yanci a cikin ayyukansu. Les acteurs des médias soient beaucoup plus responsables dans l'exécution de leur métier. albarkacin ranar walwalar aikin jarida ta duniya haɗin gwiwar eh, ƙungiyoyin ma'aikatan kafafen yada labarai na nijar sun fitar da wata sanarwa inda suka yi allah wadai da taɓarɓarewar yanayin walwalar aikin jarida a nijar sannan kuma sun yi allah wadai da kame-kame da barazana da kuma amfani da ƙarfin iko wajen raunana aikin jarida daga nata ɓangare tawagar ƙungiyar tarayyar turai a yamai ta fitar da wata sanarwa albarkacin ranar ta yau babbar wakiliyar ƙungiyar tarayyar turan madam frederica mogherini ta yi tuni da cewa walwala yawaitar kafafen yada labarai da kuma 'yancinsu suna da mahimmanci sosai wajen bunƙasar da demokradiyya da kuma kare ta a duniya gaba ɗaya. alkalin kotu a yamai ya yi watsi da buƙatar yin belin baba alfa ɗan jarida ma'aikaci a gidan talabijin da rediyo bonfere a yayin da aka yi belin cd umar mohamed wanda ya taimaka masa wajen samun takardar zama ɗan ƙasa lauyin da ke kare sa metar musini ya bayyana haka a zantawarsa ta wayar tarho da Adama Dawaki. Ina tabbatar muku da cewa alkali ya yi watsi da buƙatar bayar da belin Baba Alfa a yayin da ɗaya daga cikin waɗanda aka tsare su tare an ba shi sakin talala. Gani yadda abun ya wakana abun bai kamata ba. Alkali babu wani bayani mai gamsarwa da zai yi mana saboda idan ba rashin gaskiya ba yaya a ce wanda yake da hannu a cikin lamarin a sallame shi amma shi Baba Alfa an ke a sallame shi abinda ke nuna cewa dama yadda na faɗa muku ne wannan tsarewar da aka yi masa ba bisa kan ƙa'ida ne ba kuma kawai bita da kulli ne saboda ra'ayin da yake bayyanawa baiwa masu mulki daɗi. Maitar Musi ya kuma tabbatar da cewa Baba Alfa ya ɗauki matakin cewa ba zai sake ɗaukaka ƙara ba. a yau ne kotun ɗaukar kara a nan mai ta rantsar da mambobin kwamitin da aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike domin gano masu hannu a cikin aron gamba tsakanin ɗaliban jami'ar yamai da kuma jami'an tsaro wadda ta yi sanadiyar mutuwar ɗalibi guda wato malaba gale a ranar goma ga watan afrilu da ya gabata karim haladu babban alkali a kotun ɗaukar kara ya yi tuni akan nauyin da ya rataya a wayan mambobin wannan kwamiti. Na yi la'akari da abubuwa biyu a kan ƙudurin da ya kafa wannan kwamitin na. Na yi la'akari da akwai mambobin ɗalibai na ESN, wakilan gwamnati da kuma wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Abin da yake ba da dama tabbatar da daidaito da kuma adalci. Abin da ya rage a gare ku a yayin wannan rantsuwar da za ku yi, ku saka natsuwa kan abin da ya shafi ƙasa da iyalan bagale domin ku gudanar da bincike ba wata-wata domin tabbatar da cikakken bincike. bincike ga al'ummar ƙasa su san gaskiyar lamarin abin da ya faru goma ga watan Afril. Iyalan mamacin da ƙasa da gwamnati suna da buƙatar sanin takaimaman abin da ya faru domin a ɗauki matakai da suka dace in ma ya kai ga hukunci ne. y compris les sanctions s'il y a lieu. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN e tana da wakilcin mutane biyar a wannan kwamiti, cikinsu akwai Sita Jabiri, sakatare general na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai, ya kuma yi wa Muntari Muhammadu wannan bayani. Muna tunanin yanzu kam abin ya rage a gare mu saboda akwai wakilan ESN a cikin wannan kwamiti, akwai na ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ɓangaren gwamnati. Za mu shiga aiki gadan-gadan kan abin da aka rantsar da mu a kai, wanda ya shafi kawo haske dangance da tarzoma da ta ɓarke a ranar goma ga watan Afril a jami'ar Yamai, wanda ya yi sanadin rasuwar abokinmu Mala Bagali. Allah ya kansa particulièrement l'assassinat de notre camarade Malam Bagale son nom Yau kwanaki da dama kenan da al'ummar yamma yake fuskantar wani sabon yanayi, wani lokaci yanayin zafi kan hawa, wani lokaci kuma giragizai kan mamaye sararin samaniya tare da zubar da ruwa maras karfi To koya ake iya fasara wannan lamari? Kacallu Lawan Gabciya wani babban jami'i a ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa ya yi wa Habibu Garba wannan bayani. Damina ba ta sauka ba kwana ruwan sama ne da ake samu jefi-jefi yanayin da ke iya kai a cikin mayu ko kuma juwan ana zafi saukin da jama'a suke iya samu shine a cikin watan juwan idan ruwa sun sauka wanda yana iya rage zafi wanda da zaran ruwan suka daina sauka to dole ne a samu tsananin zafi saboda har yanzu dai wannan ruwan a can kasashen da ke akwai raba ne ake samun su su sai idan lokacin da ruwan suka fara zauwa a bangaren to lokacin ne ake iya samun ruwan sama a ko'ina a cikin ƙasa wanda damunar take kankama gadangadan da kyau sai ba a samun zafi Wasu 'yan cirani su goma sha ɗaya sun gamu da ajalinsu sanadiyar kishirwa cikin dajin Sahara a arewacin jihar Agadez. A shi ne aka gano gawar su. waɗannan mutanen na cikin wani gungun mutane goma sha uku 'yan asalin yankin kance na jihar zandar waɗanda ke tafe da wanda ke tafe da su ya kyale su saboda ba su da kuɗaɗen biyan su mutane biyu daga cikin su waɗanda suka tsira sun sami isa barikin zandarma kuma suka sanar da shugabannin jami'an tsaro waɗanda suka isa wurin domin gabatar da jana'izar su wanda kuma suka wato suka gabatar da suka wata da zana'itar inda suka rasa rayukansu kamar yadda wata majiya ta tsaro ta bayyana yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa karfe biyar da minti arba'in namu na musamman A kasar Nishar gudun dawa shine ke dalili na biyu da ke haddasa mutuwar yara sabbin aihuwa wato zuwa shekaru biyar bayan cutar da zazzabin cizon sauro ko kuma malariya. Akasari dai wata kwayar cuta mai suna rotavirus ce ke haddasa gudun dawar tana kuma iya samu tushe daga wasu kwayoyin cutar daban. Bari mu je wato yadda mu yadda cibiyoyin kiwon lafiya a Maradi ke fuskantar wannan cuta ta gudun dawa. wakilin muhammad da maman ya haɗa muna wannan rahoto muntar muhammadu na ɗauke da fassara Tun da sanyin safiya a nan muna a asibitin da ke cikin da'irar tsibiri gobir ne, inda malama Hassana ta kawo ɗanta Muhammad a asibitin tana bayyana abin da ya faru ga ɗan nata. Wallahi za ne yake da mashina da masassara. Jiya gurin dizar da ya fara zawa <laughs> da ruwa yake kuma kamar gumba yake zawon nashi daman ya taba yin shi ko yanzu da ne bai taba yin shi yanzu dai ne ya fara shi kuma har zuwa dare dai yana ta yin shi kuma yanzu ma da sahaya ya yi shi Da farkon wannan shekara dai a cikin wannan asibitin an samu mutane 778 da suka kamu da gudanawa, 37 gudanawa da kuma karewar ruwan jiki. Dr. Abdulaziz Yahya shine shugaban asibitin ya bayyana yadda suke kula da marasa lafiyan. Independence ya danganta da yadda yanayin abun ya yi kamari kamar abin da ya shafi gudanawa da karewar ruwan jiki anan nan marar lafiyan yana iya amfana da magunguna wanda ya kai a ƙara masa ruwan jiki wanda ake saka waɗansu magunguna da suka dace musamman da farko aka nemi musabbabin gudanawar takwana sai a yi magani amma duka da haka da farko dai abin da ba a so ake kuma kiyayewa shine ya kai da ƙarewar ruwan jiki domin rage gudanawa ga yara ƙasar Nijar a shekara ta goma 2013 ta samar da wani rigakafi da ake kira Dr. Rota Firis. Dr. Kalla Idi shine babban daraktan asibitin jiha. Rotari wani magani ne da ake bayarwa domin kashe ƙwayoyin cututtukan gudanawa, musamman ma ga yara. Ƙwayoyin cuta ne da ake iya ganewa ta hanyar kayan ciki, musamman ma abincin da ake ci ko kuma dauɗa hannaye ko kuma ba hanyar da ake yi a fili ƙwayoyin cuta sukan dawo muna a cikin abinci da kuma ruwan sha. wahalar libre qui reviennent dans nos assiettes et dans Rigakafin ya shafi jarirai ne 'yan sabuwar haihuwa daga makonni shida a matakin farko sai kuma bayan makonni hudu a mataki na biyu. Madala masu mu karshen wannan shiri namu kenan na wadancen yau yanzu kuwa da makutar Hamadu da ya tsara shirin da kuma san Tawai da hada mana sauti Asumani shi ne ke fatan a huta lafiya daga studio Kalangu.